ministan kimiyya da fasaha na najeriya dr oboneha onu shine ya bayyana kudirin gwamnatin ta najeriya na fara koyar da wasu darussa na lissafi da kuma kimiyya da fasaha a harsunan ƙasa ga ɗalibai a makarantun firamare da kuma sakandare wannan mataki kamar da ministan ya yi bayani ya biyo bayan bincike ne da gwamnati ta shayi a can baya da ke nuna cewa koyar da ɗalibai a harsunan su na uwa ko kuma na ƙasa shine mafi inganci wajen ci gaban ƙasa da kuma bunƙasar ilimi a tsakanin ɗalibai to koya masana da kuma malamai ke kallon wannan mataki na gwamnatin najeriya ga dai malam muhammad sani wani tsohon malami tun daga sakandare da ke kuma koyar da kimiyya a jami'a tuni dai cibiyoyi daban-daban suka fara ɗaukan irin wannan mataki na koyar da darussa a harshen uwa da kuma gudanar da wasu bitoci ga ɗalibai a sassa daban-daban na najeriya kamar da cibiyar koyar da al'adu ta najeriya wato nigerian institute of culture ke gudanarwa to ko menene alfanun koyar da darussa a harshen uwa tambayar kenan da na yi wa malam sidi aliyu galadima babban jami'i a wannan cibiya da koyar da al'adu ta ƙasa bayan gwamnati su ma masana harkokin harsuna na ƙasa sun sha bayyana mahimmancin koyar da darussa a harshen uwa lamarin da suka ce zai taimaka wajen samar da ingantaccen ilimi a tsakanin al'umma kuma idan najeriya tana so ta ci gaba dole ne ta koma amfani da harshen cikin gida maimakon harshen aro na ingilishi kamar yadda wasu ƙasashen duniya irin su india da kuma china ke amfani da harshen gargajiya wajen gudanar da harkokin yau da kullum Profesa ahmed alluro amfani masanin harshe ne a jami'ar dan fodiyo da ke sokoto kuma a hirar da na yi da shi a can baya ya bayyana mahimmancin harshe kamar haka yanzu dai abin jira a gani shine fara amfani da harshen na uwa wajen koyarwa a makarantu da kuma lokacin da za a fara koyarwan da kuma salo ko kuma tsari da gwamnati za ta bi wajen koyar da harsunan a makarantu babin jibrin murai amurka daga lagos